riga an yi wa wannan ƙudurin dokar karatu na farko a majalisar ƙasa amma daga dukkan alamu cece kucen da ya taso kan matakin da mataimakin shugaban ƙasa kashim shatima da gwamnonin jihohin ƙasar da manya masu faɗa a ji suka ɗauka akan ƙudurin dokar sanata alin dume ya ce zai iya yin tasiri akan yadda majalisa za ta yi aiki akan dokar to kamar wannan ɗin kamin ma a kawo shi mu goma sha tara na arewa sun duba sun ga cewa wannan kudirin da ake so a yi zai cutar da arewa sarakuna mu ma suna wurin bayan haka gwamnonin tarayya gaba daya wato na state talatin da shida ana kiransu nec suka fitar da magana akan cewa wannan kudirin da aka kawo a janye shi sai an samu fahimta menene ma ya kunsa a wayar da kan mutane su ma su amince su gane muna zaton da an yi haka shi shugaban kasa zai ce a janye sai a ji a wayar da kan mutane a yi gyara amma an kawo majalisa to mu fa majalisa za mu bi sahun shugabannin mu ne akan cewa za a janye in ba a janye ba za mu kashe shi to sai dai kwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Mikati ya tsaukaci kan dokar yana cewa a ka'ida ta dan adam kusan bayan duk lokacin da aka samu kamar shekaru biyar zuwa goma ko kuma wasu ababe na rayuwa ko na harkokin ɗan adam suka canza akan yi ƙoƙari a yi ma tsare-tsare ko hukunce-hukunce ko dokoki gyaran fuska ko kuma kwaskwarima ba wani abu bane sabo shi shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya ƙirƙiro da za a ce din ana son a yi ma dokokin karɓan wasu daga cikin harajin da gwamnatin tarayya ke karɓa ana son a yi masu gyaran fuska saboda haka ashe in ma masu saurare suka bi tarihin dokokin karban haraji ana samun canje-canje hakanan dokan da aka yi ta sunan ma hukuman karban harajin ai da board of inland revenue ne ake kiranta daga baya aka mai da ita federal inland revenue service ita kan kanta hukumar da ke karban harajin an gyara mata fuska an canza mata suna saboda haka ba wani abu ne sabo shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ya kirkiro ba amma shugaban kungiyar sislak Awal Musa Rafsanjani ya bayyana ra'ayinsa inda yake cewa. Inda tsarin demokuraɗiyya ake bi kuma inda har jama'a ake yi wa doka to idan jama'a sun ce ba su yarda da wani tsari da gwamnati za ta kawo ba kuma suna da rinjaye a kai to dole ne a bi wannan tsarin da masu rinjaye suke a kai to idan har gwamnonin arewa ko kuma mutanen arewa wanda su ne suka fi yawa a kasar da kuma wasu matan a kudu ma su ma suna bara'a da wannan tsarin tsari to shugaban kasa dole ne ya saurare wannan koke-koke kuma dole ne ya bar wannan abu in dai ba wai ina so ya nuna cewa zai yi mulkin fir'aunanci ba ne a watan oktoba ne shugaba bola ahmed tinubu ya miƙa wa majalisar ƙasa wani ƙudiri da ya kunshi ɓangarori guda hudu na sake fasalin haraji da suka hada da dokar harajin najeriya da dokar kula da harajin da dokar da za ta ba da dama kafa hukumar tattara kudaden shiga na haɗin gwiwa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.